zarar ɗalibai 'yan kungiyar shiya maza da mata a Abuja da bukatar sako shugabansu Ibrahim elzazaki da uwar gidansa Zinatuddin. Ɗaliban da ya dabda babbar sakatariyar gwamnatin tarayya sun rike manyan hotunan elzazaki da rubutun bukatar a sako shi a turance wato Free Elzazaki. Abdullahi Muhammad Musa sakataren ɗaliban ne da na zanta da shi bayan 'yan sanda sun tarwatsa taron da jefa yaƙi mai sakwalla bisa dalilin yin muzarar ba tare da izini ba. Dole ne mu fito mu yi muzahara sun ce sun aje shi a protective custody wato suna kare shi ne za ka kare mutumin da ka je ka harbe shi kana neman abdullahi baka da shaida cewa a iya harbin mutum a ce kuma har yanzu yana rayu. kai dai ka ce watakila dai an dai yayi harbe harbe kamar yadda aka ba da labari wasu kuma sun rasa rayukansu eh an yi harbe harbe amma an harbe shi dan sun faɗa da bakin su cewa bai da lafiya suna mishi magani to kaga in ba rami me kawo tsalle kuma wanda suke zuwa wurin shi daga ciki akwai ɗansa sai muhammad ibrahim zarzaki abinda suke gani shine cewa idan shi guda ɗaya ba ma ya gani ɗayan ma abin kullun ci baya yake kuma likitan da yake mishi magani ya fito ma ya gaya ma mutane cewa shi ya gama aikin shi saboda ka bashi da facilities da zai iya wannan abu sai dai a fita da shi amma kuma sun kisu fita da shi sun ki su sake shi sun ki su kai shi kotu a matsayin wani mai laifi to idan kana protecting din mutum shi kuma mutumin ne ya ce baya son wannan protection din to me kenan kai kake yi kungiyoyin ahalin sunna sun ƙara fayyace sukar da suke wa 'yan shi'a ta shafi zagin sabbai ne ko matan manzan Allah amma bisa tsarin mulkin Najeriya ba wanda aka hana gudanar da addinin sa matukar ba zai haddasa fitina ba ga abin da ɗaya daga manyan malaman Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe ke cewa ko wani irin addini addini ne gwamnati tana da daman ta sa ido ta tabbatar da cewa wajen gudanar da wannan addinin nawa da nake yi ban ci zarafin al'umma ba ban hana al'umma zaman lafiya ba ban jawo tabarbarewar doka da oda a cikin ƙasa ba to mu muna magana ne akan tabarbarewar doka da oda da kimbin umarni to wannan shine abin da kungiyar izala ta goyi bayan abin da gwamnati akan wannan amma magana soke addinin shi'a ita kanta gwamnatin kaduna bata ce ta soke addinin shi'a wanda ya ce ta ce ta soke addinin shi'a ni ina fahimta ma kaman sharri da kage yayi wa gwamnatin gwamnati ma ta fito ta faɗi matsayarta saboda haka ba matsala ce ta kai wani addini ko kada kai wani addini ba wannan fahimtar ka ne bai hana kungiyar izala ta yi wa'azi akan duk abin da take ganin gurbatacciyar aƙida ce matukar an danganta ta da addinin musulunci amma iya abin da za ta yi shine wa'azi da karantarwa da dalilai da kuma irin hanyar da take ganin idan ta bi za a fahimce ta kungiyar izala bata yi goyon bayan cewa a soke wani addini ba saboda ta san ba mai hurumin soke wani addini a cikin Najeriya saba tsarin mulkin Najeriya amma duk wanda zai hana Najeriya zaman lafiya ya kawo tashin hankali a cikin ƙasa a kibin doka da oda a takura rayuwar al'umma kungiyar izala tana ba da goyon baya ɗari bisa ɗari wajen dakatar da lamuran wannan mutum zuwa 25 ga watan nan babbar kotun tarayya za ta ci gaba da shari'ar bukatar sakin alzazzaki da babban lauya femi falana ke jagoranta nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya